ko da yau mutum ya fara waka in dai na ci karo da ita zan sa kuɗi na na siya da haka nake gane irin hikimomin da Allah ya mana daban-daban kowa da irin wacce aka bashi da haka kuma nake daɗa samun damar jinjina duk wanda yake da baiwar yin wakar sakamakon ƙoƙarinsa sai dai akwai na wanda suke kulle min kaina da ta mamakin yadda suke shiga suke fita suna saka zance wanda ko prof ne ya ji sai ya jinjina sannan ina amfani da wannan damar wajen gane irin yanayin da masoyanmu suke shiga lokacin da suke sauraron mu wata waƙar tana kashe mini jiki na ji kamar na yi kuka wata ta sa ni tunani mata wata ta sa ni tunanin shi kansa mai waƙar don wani saƙon shi kaɗai yake iya fahimta ƙarshen dai ina godiya ga masu bibiyar mu suna fahimtar saƙonnin da muke turawa gare su allah ya bar mu da ku in ji nura m inuwa